ji tsoron Allah ba fa a kanku aka fara lesbian ba akwai 'yan lesbian jigajigai bare kuma ku mun san ku duk ƙazamai ne ku ɗan talakawa ba ku da arzikin komai sai talauci da ƙazanta wallahi ku yi ta kanku wallahi wallahi ku ji tsoron Allah ba zan ware ba sodili Aisha zaki mai zon na rantse da la ilaha illa idan ba ku raɗi kanku ba tun a gidan duniya wallahi wallahi duniya sai ta yi ya hatti shawar tsaki da ku ai musulunci ba hauka ba ne ba musulunci ba hauka ba ne ba ba kuma ba mu san me muke ba ko kuma wasa kuke mana da kwakwalwar mu mun san me muke yi ok kun yarda da bariki kenan alalangero in baka iya ba ta kwaɓe maka to fa wallahi mun gaji da gani in kuna tunanin social media nan kuna yi ne iku iku yan kano ne to kaduna to abuja suke gani ko kuma a haka ku kuke tara naku customers din wallahi wallahi wallahi wannan is not the best way da kuka daukar wa kanku kuna manya kun girme mu da ƴaƴanku wallahi wallahi daga mai ƴaƴa ɗaya sai biyu sai uku fi sabilillahi idan mutuwa aure kaddara ce ai kuma ba za a ce tiktok kaddara ba ne ba saboda mu muka saka mu babu wanda yake allah ya dora masa yin tiktok sai wanda ya saka kanshi amma kai abin da za a bari to bari in ba ku ma example na rantse da la ilaha illahuwa mutum faduwa yake ya mutu at any time to kun ga wannan voice note din da kuke yi kun ga cikin account din nan na rantse da Allah the last voice note din da mace ta yi a TikTok wallahi wallahi tana mutuwa walau mai kyau walau mara kyau in zagin gutsun gutsu kuka tsaya kuka ringa yi wallahi shi za a dora da me zaka mutu ka bar baya da kura da me zaka mutu ka bar baya da kura wallahi wallahi ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ba fa akan ku aka fara lesbian ba akwai yan lesbian jigai bare kuma ku mun san ku duk ƙazamai ne ku yan talakawa ba ku da arzikin komai sai talauci da kazanta wallahi ku yi ta kanku